الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا هو رحمة للعالمين إذا تدوق فدلت أخلاقه تبديلا sallu alaihi fa za ka amuru ilahi kun yi oƙi liman sallar sawaba da amma ba a bi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna bakwai ga watan ramadan hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 ɗaya ɗari da da bakwai wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahama a cikin wannan wata na rahama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muke fatan Allah ya sa wannan littafin ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari duk abinda aka ambata na rahama cikin wannan littafi Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu daga gare shi wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa abinda aka yi saboda su Allah ya karba Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah ya ji kansu Allah ya kai musu rahama Allah ya sa sun huta wanda kuma suke so Allah ya ba su dama irin wannan Allah ka ba su wanda bai samu ba kuma Allah ka ba shi kyakkyawan niyya jiya mun fara magana akan abin da ya shafi alhamdu eh wallahi saboda haka ba mu kai ƙarshe ba za mu ɗora sana ko wata matsala in lokaci yayi za mu tattauna a kanta wacce tana da alaƙa da kayan mayen. تبارك الله بسم الله يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان Allah ta'ala ya ce, Ya ayyuhan lazina amano ya fi wanda kuka yi imani, sai ce ina malhamuru giya, wani mai shiru da tata, wani an sabu da gumaka waɗanda ake yanka a gurinsu don neman kusanci ga Allah. wal azlamu da karen kibau wanda ake neman sa'a da shi rijisun wannan datti ne kazanta ne min amali shaitani yana cikin aikin shaitan fajtanibuhu ku nisanci shi la'allakum tuflihuna lalle in kuka haka za ku samu babban rabo a jiya mun fara bayanin maratib ɗin da Allah subhanahu wata'ala matakan da ya bi don ya haramta giya, wanda ya nuna cewa a matsayin Allah wanda ya halitta ya samar da buƙatar halittar ya ɗauki nauyin kulawa da ita in yana mu'amalantar bayi haka wajen hana su ɓanna kudala ya kuma mai wa'azi ya zo ya sami mutane a kan abin da ba daidai bai ce rana ɗaya ko yake so su bari shekaran jiya mun yi ina ganin da asuba aka mun tambaya akan wata matsala son sallar tarawih sai na ce sallar tarawi da ake yi kala uku ce yadda ya tabbata annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam na ce amma abinda aka saba da shi a nan ƙasar raka a biyu a yi raka a biyu a sallami a yi biyu a sallami har a gama na ce amma ya halatta yin raka a hudu mutum ya zama ɗaya sallama ya sake hudu ya zama ɗaya sallama sannan ya kawo ukun duka lokaci ɗaya sannan ya sallama sannan na ya halatta yin raka'a takwas ɗin duka babu zama sai a zaman ƙarshe sai sallama sannan ka sake kawo uku sai sallama sai na ce to amma jan hankalin da zan yi ga ɗalibi kada wani ya ji wannan yanzu ya tashi daga nan ya je unguwarsu ya fara sai a fara rigima kuma da Allah idan an fara rigimar laifin waye laifin mutane ne ko laifin shi laifin shi ne kakka zo ka ce aya yana faɗa da sunna annabi ta yaya za a yi gashi ya tabbata cikin hadisi ga kala sallar to da ya tabbata karantar da su kai ai ba karantar da su kai ba eh yanzu kaman hadisin hana cigiya a masallaci ne annabi ya ce idan ɗayan ku ya zo yana cigiya a masallaci ku ce kada Allah ya sa ya gani to yanzu mu kaddara yanzu ana cikin karatun nan sai wani zo ce da Allah dan shi ya bata sai mu ce to annabi ya ce ai maka addu'a dan naka kada Allah ya sa a gani shi dan Allah ya zai to wallahi dole ne sai mutane suna tsora abu inda ya kamata a tsora shi da lokacin da za a tsora shi wannan shine abin da zai dace da hankali da da'awa saboda haka mun ba da misali akan abin da ya shafi wannan shi kansa ƙur'anin da muke karantawa Allah yana da iko rana ɗaya saukowa da annabi ƙur'anin nan duka amma me yasa bai yi ba saboda bin da'awa a mataki bayan mataki Allah madaukakin sarki lokacin da suka ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida Allah sai ce kadhalika linusabbita bihi fu'adaka walastarnahu tartila shin ce me yasa ba saukar da Qur'anin lokaci bai ba Allah ce mun yi haka ne saboda zuciyarka ta samu tabbatuwa shi yasa maka jeranta shi haka jerantawa ita kanta da'awar matakan da ta fara da shi da annabi ya fara ta tafa shine mutum kwaya ɗaya wanda Allah bai da kamar sa sama da ƙasa amma an yi lokacin da yadda kake iya kafa abin nan na da'awa a kofar gidanku ka kashe titi ka ce akwai wa'azi in wani ya biyo sai dai canza hanya ya zagaya ba titi ka kashe hanya a garin makka sai da aka yi shekara uku manzan Allah bai iya kiran mutane a bayyane sai dai a daro arkamfa wanda ya yadda da da'awar sai je can sannan kai ma in ka gane in ka zo za ka tallata mu wani da'awar sai dai ka bi shi gida in ka bi shi gida kai mai sallama sannan ku shiga ɗaki ɗakin matan ciki a ɓaɓɓoyi sannan kamar bayani cewa to ba gafa abin da ke tafa da kai saboda wani ma ya jiyo cewa kana bayanin addini labin da ya kawo ka a wannan lokacin shi kansa fa matsala ne sai da aka yi a shekara uku a haka sannan Allah ya ce wa annabi ya fito ya bayyana da'awar yana fada ikon ya aiko annabi a turo shi da mala'ika wanda dibbi yadda ba a kama wuyansa a murdi magana ta gare amma Allah bai wa annaba haka ya zauna shafi na makka shekara sha uku wanda ya saba da shafi na madina shekara goma to a nan ne malamai masu da'awa da dama sanda duk za ka yi fatawa da sai ka duba matsayin ka malami ne kai mai da'awa ko gwamnati ne yanzu shehu usmanu dan fodiyo Allah ya ji kansa ya zauna mataki guda biyu ya zauna mataki na malami mai da'awa sannan ya tashi daga mataki na malami mai da'awa ya koma mataki na gwamnati gwamnati ce to zaman annaba a makka shekara sha uku zama ne na malami mai da'awa annabi manzo mai kiran mutane zuwa ga Allah ba gwamnati ba ce a hannun shi wannan ya yasa shi kanshi ana masa abubuwa ya haƙuri to zama kuma a madina zama ne na yanzu manzan Allah ba malami ba ne ba annabi ba manzo ba ne kaɗai mai kira zuwa ga Allah manzo ne annabi ne kuma gwamnati ce to sai ka bambance tsakanin wannan da wannan domin hikiman zaunar da annabi shafukan guda biyu shafi na zama malami manzo mai da'awa babu gwamnati shafin madina annabi manzo ga kuma gwamnati saboda idan al'ummar musulmi tana cikin halin rauni da ƙasƙanci da wulaƙanci sai ta kwaikwai irin yadda annabi ya zauna a cikin wannan yanayin da yadda ya fita daga ciki in kuma hali ne na gwamnati da sai ta koma kuma ta kalli yadda annabi ya ɗabbaƙa gwamnati bayan ya riga ya zama shugaba a kanta yana cikin kuskure babba da malami zai yi ya miƙe ya yi fatawa a matsayinsa na malami mai da'awa ba gwamnati ba in gwamnati ce wannan daban dan yare na gwamnati yakan bambanta da yare na mai da'awa a wani lokaci yanzu akwai bannan da ake yi ko bannoni gurare da yawa mu wa azizamiya na ita kuma gwamnati in ta tashi doka za ta ko kuma ta turo jami'an tsaro ta tabbatar dokar an bu ko ba abu ba su bai zama mataki na wa'azi da mataki na gwamnati dole sai an lura da wannan da wannan yasa da mutane suka zama shan giya ya zama musu jiki in aka zo aka ce kasu ba si wani akan ya bar wannan yana iya cewa ma addinin ya fasa sai aka bar su shekara goma sha uku suna ta ɗibarta a maka ba wanda aka ce mai karye sha Allah ne fasa kutun yake da ikon yi haka amma saboda koya wa ɗan adam bin abu bitadarru sai Allah bai ba kuma ka je ka karanta duk a makka Allah mun ce waccan ayat kawai da yace wa min samaratin nasili wal a'nabi tattafiduna minhu sakaran wa rizqan hasana daga wannan maganan a makka ba a sake cire ba a sake ce ma komai ba akan matsalar giya sai da aka taho madina madinan ma mataki na biyu aka zo mataki na uku shine ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ku duba fa aka ce ku daina zuwa masallaci kuna cikin maye sai mutum ya watsaki sannan ya taho ka wani sai duba lokacin sallah tsakanin sa da sanda zai sha in ya tabbatar in ya sha za ta sake shi kafin lokacin sai ya sha ko da zai lokacin sallah zai ya watsake sannan sai ya taho masallaci sannan hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamin muslim da ya kawo shi babu ta harimu bai ilhamri babin da ke magana akan haramcin sai da giya hadisi na 1578 abi sa'id al-khudri na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya khutubu bil madinati annabi yana ba a madina yana cewa ya ayyuhan nasu inna Allah ta'ala yu'arridu bil khamri annabi ya ce Allah zai bujiro muku wani abu akan abin ne shafi lamarin giya wala Allah sayunzilu fiha amran yace kuma na tabbatar da Allah sai ya saukar da wani al'amari akan abin da shafi lamarin giya waman kana indahu minhu shay'un falyabi'hu walyantafi bi wanda yake da wani abu ya siyar ya amfana da shi kafin Allah ya dauki mataki قال سيتي فما لبسنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتوى اللوكتي مع السيد من ذا الله يتي إن الله تعالى حرم الخمر وجماع الله فيا حرم تجيع فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب duk wanda wani abu ya riske shi akwai wani abu duk wanda wannan ayar yanzu ta riske shi akwai wani abu to kada ya sha wala ya bi kada ya siyar قال سيتي nasu inda homin كان عنده منها في طريق المدينة فسفقوها haka raguwar mutane wannan umarnin yana sauka duk wanda yake akwai wani abu abu na giya a gurin shi sai suka fito aka dinga watsar da ainihin wato ita to daga nan ne sai wannan hanin na ƙarshe ya zo cewa aka lissafa abubuwa guda hudu sannan aka ce buhu, ku nisance su la'allakum tuflihuna idan kuka yi haka Allah madaukakin sarki zai muku rahama ya barin faɗa muku saboda fa sabon larabawa da giya a wancan lokacin ne yasa qur'ani bai dina sauka ba a shekara 23 cikin lallashin da aka yi musu haske da aka lallashe su ta wannan ta duniyar giyar su hakura da ita ga ta lahira Allah ya ce masalul jannati allati wu'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu Allah ya ce musu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wannan ta duniya ku hakura da ita a tan akwai ƙorama, ba ƙorama ba koramu na giya Allah ya ce tana da daɗi don ba mai duka ba yadda ya ga dama a babin jarabawa kaga wannan ta duniya sai ce haramci sannan sai kuma aka halicci wata a can ita kuma aka ce halal ce kuma bambancin abin da ke duniya da aljanna wato duk yadda za a baka labari yanzu a duniya kawai kamar sambur take karantawa na abu haƙiƙanin abun yadda yake wallahi sai ka ji can inda dai mu Allah ya faɗa mana ya ce wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina in ka sha akwai daɗi to wallahi mun yadda akwai daɗi mun yadda akwai wannan daɗin to da Allah ya dinga faɗar sifar ta cewa wa ma zauna illa ma kuntum ta'malu illa ibadallahi al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين kaga wannan sifa ce ta giyar lahira da Allah ya faɗa sai ce lafiha gaulun wala hum anha yunzafuna kamar yadda Allah yake cewa la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukuratan wa ashiya sai yace tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya sannan akwai wa amdadnahum bi faqihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'asan la lagwan fiha wa la ta'asi wannan giyan aljanna kenan la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama la yasma'una fiha la yasma'una fiha lagiya wala wala kizaba wanda kafin nan sai da yace inna lil muttaqina mafaza hada'ika wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'asan mi kaga kofunan da suke ciki wanda ake magana wanda ake ɗauke da giya shi sai Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan wala kizaba jazaa'an a rabbika ata'an hisaba wannan giya kenan to wannan giya da ake magana mun ce in an ce giya a yaren ƙur'ani da sunna duk abin da zai samu ayyuku yanzu kenan ba wacce kamfanin nuka kaɗai ke yi ba ce giya ko duk wata kwaya da ɗan adam zai sha tunda yanzu a akwai ƙwayoyin da aka yi wanda suke bugar da hankali sun mafi giyar haɗari ba haka ban to shi yasa shari'ar musulunci take da almaqisu da almaqisu alaihi qur'ani in ya tashi sai ya bada da ka'ida da lokacin da wahayi ke sauka dan ma'auna abu da shi daga lokacin da wahayi ya sauka har duniya ta tashi da qur'ani ya zo ya ce haramun ne kar a shagiya illar da ke ciki shine tana sa maye to yanzu ba za mu takaici ba mu ce a'a ita giyar ita kaɗai ce haramun don ita na siya ambata illar da yasa Allah ya ce haramun ne shine tana samaye to duk wani abu kuma da yake ɗaukar ya ba da ma'ana irin wacce giya ke bayarwa za mu ɗauke shi mu ba shi ma hukuncin sa da giya haka ne to yanzu wayanda suka san abin da ya shafi harkar kwayoyi mun ba da misali ci wiwi na ciki ko shalusho na ciki an ce akwai wata kwaya da ta fito kwanan nan ko fari ne ko menene ice ko to da su kokel, ko da iblis ko da su wata biya duk tarkata su safi ciki sun karɓi wannan hukuncin bal ma hasali wasu guraren da ka ga sukan ɗauki mataki akan wasu ƙwayoyin sama da ɗaukan matakin da suke akan giya don sun tabbatar wa'annan ƙwayoyin sun ma fi ita kanta giyar illa sun tabbatar da wannan wannan yasa ya zamanto a musulunci giya kasuwancin ta haramun ne wannan yana faɗa masa a musulunci ban face maka a dokar ƙasar nan ba ko kuwa ta san ɗaya daga cikin matsala ku karanta a ba irin nan wani bai kallon yanayin ƙasar abin da aka karanta a nan shi ce to ya ji ya ɗabbaka a wuri ko kuwa to a musulunci al'imamu muslim ya kawo babu taharimin bai'il khamri wal maitati wal khinziri wal asnami kaga a musulunci sai da giya haramun ne mushi ma haramun ne alade ma hmm, gumaka ma dama a dokar kasar nan ba eh kaga ita dokar kasa ta halatta Ya <laughs> gani to shi yasa muke faɗa cewa akwai abubuwa da dama za su taso ma al'ummar musulmi ma dama ba karkashin tsarin Allah ake rayuwa ba to sai dai kawai mai maneji a tafi a haka amma ba ka boye nan abubuwan da giya da mushi mataccin dabba ya mutu wani ya ɗauka siyan ma da wani da alade da gumaka ba su da kowace kima a musulunci da za a buɗe kasuwarsu ana tawa amma a dokar kasa wata kila za ka samu haraji na suna biya ko? suna biya ko wasa biya mutum da suna biya kwakwa sai a hankali Jabir ɗan Abdullahi ya ce ya ji manzon Allah yana faɗa amal Fati wa huwa bi Makka shekarar da aka buɗe Makka cewa inna Allah wa rasulahu harrama bai al-khamri Allah da Annabi sun haramta siye da siyarwa na giya wal maitati da mushi wal khinziri wal asnami da alade da gumaka faƙila ya rasulullahi a ra'aita shuhumal maitati wasu ka ya rasulullahi baka gani ba dabbar da ta mutu kitsan ta a ɗauko shi a yi amfani da shi fa inna hu yutla bihi sufur mukan shafa ma jirgin ruwa wa yudhanu biha aljulud mukan shafa shi a fata wa yastabihu biha an-nas mutane na yin fitila da shi fa qala sai manzon Allah ce la huwa haram annabi yace wala haramun ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يكفي عند ذلك يتي قاتل الله inna Allah azza wa jalla lamma harrama alaihim shuhumaha ajmaduhu yace Allah ya tsine mu wa'incan al'ummar Yahuda lokacin da Allah ya haramta alade yake ci, sai su zo sai su narka kitsa sai su siyar sai su kashe kudin an ce fita ta kofa da mutum ya fita ta kofa sai ya dawo ta windo wannan shine abin da ake ce masa alhila dabara yanzu akwai waɗanda ko tambaya za su yi maka sai sun ma matambaye siriri sun feke ta ta yadda kawai suna so su dora ka kan doron abin da suke so sai ka halatta musu wannan abu to sai manzon Allah ya faɗa cewa haramun ne abin da suke yi sun ba uhu fa aka akalu samanahu in sai musu magana ka ce ai kitsan matun da an ce dabbar haram ce kitsan ma haram ne sai su ce maka to ai ba kitsan suka ci ba siyarwa suka yi suka kashewa mu kuɗin muka ci ba ci muka yi ba wannan shine dabarar da suke yi saboda haka ba a taɓa samun wani abu guda goma ba a jere da annabi ya tsine musu albarka sai kayan maye hadisi babul inabi yu'saru lil khamri cikin sunan abi dawuda hadisin abdul aziz bin umar an abi alqamata maulahum wa bin Abdullahi al-ghafi'i annahuma sami abun umar yaqulu ya ji abdullah Ɗan umar yana cewa la anallahu al Allah ya tsine wa kayan maye wa sharibaha wa saqiha da me sha da wanda zai kawo a sha وبائعها ومبتاعها وآثرها ومؤتسرها وحاملها والمعمولة عليه da mai siyarwa da wanda za a aika shi kai hatta teburin da ake dora kayan maye sai da annabi ce Allah ya tsine teburin albarka to da munin da kayan maye ke da shi da motar dako da ta dako annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka me yasa saboda yanzu aikin banna da ke faruwa a cikin mu ko da rigima ce ta cikin gari tsakanin 'yan nan unguwar 'yan daba da 'yan can da zaka ga an kasa magance ta tsakaninku da Allah ƙwaya na da gudunmawa a ciki ko ba ta rishi eh eh to faƙis ala zalika wani aikin da za ka ga ɗan adam ya yi ko babu addini wallahi bai kamata a ciyaye ba amma inda gudun mawaƙwaya duk abin da ba yi tsammani na rashin mutunci ba ana yi to shi yasa ɗan adam da Allah ya yi shi ya mai hankali yana cikin ni'ima babba duk wata hanya da za a bi a gusar da hankalin ɗan adam yana cikin hanyar da shari'ar musulunci take faɗa da shi shi yasa da ga shugabanni Allah ya ɗora musu gwamnati dole ne ta tsare mutane abu biyar abu na farko addinin su na biyu rayukansu na uku dukiyarsu na uku na hudu akwai abin da ya shafi hankalinsu sannan akwai mutuncinsu tsara hankali ne yasa ka ga musulunci yana faɗa da abin da ya shafi kayan mai saboda yanzu muna cikin watan ramadana ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci biyar wajibin azumin ramadana yana kankane lokacin da kake da hankali da zaran aka baka wani abu ka sha mutum ya haukace to shikenan kaga manatsu na taklif marasayar Allah ya dora mai shari'a ta haukan shi ma yanzu wannan abin ya sauka babu sannan ku je ku duba ku gani. a kowane fakulti a jami'a duk inda za a ce maka ga wani kos mai tsada wanda ɗalibai za su taru ai karatu wala ka je ka duba ka gani za ka ga babu yan kwaya a gurin duk wanda ya fara shan kwaya sai a hankali ka ga mutum ya sha saboda ya sha kwaya su haɗu da baban shi wa yana ba shi labarin ya taso cikin mareci saboda Allah eh mutum ya zo saboda ya sha kwaya ya ga awaki da tumaki zai wuce ya kwanta ya gaida da su ya ce ina kwanan ku tashi lafiya kafin ya shige saboda matsalar kwaya eh mun taba zuwa wani gari wani yaro ƙwayar da doki ma in an tashi sai an raba ta biyu ya sha ka kalli karfin doki ba shi da ya tashi sai ya je sha guda bakwai lokaci da yana gama sha ya ce wallahi ga sama nan za ta faɗo za ta faɗo za ta gani saboda illar to yanzu in kuka kalli wani abin da ake yi na shigo da ƙwaya a iriyan mu da yankunan mu wallahi za ka gane akwai masu nufin al'umman nan da shari amma al'umman mu ina ba ta gane ba baka ga shan kwayan nan in ka sha yanzu sai ka duba gani kafin kai aku inda sun riga ka shanta da Allah da saka shaya ya karshen su ya zama eh ai larabawa na cewa al-aqir shine mani ita ba da gairi in kana da hankali abin da ya faru da wani daga nan kai kamata ka dauki izina yanzu akwai yaron da ya je ya shawo kwaya cikin Ramadan ne irin wannan lokacin wallahi ya zo gidansu ina ganin cikin wanda bai kashe su ba kanwarsa ce kai ta sha ya samu baban shi ya sa ya samu maman shi ya sara har da rago rago yana daure shi mai su <laughs> wani hali wallahi da rago ya ji an sauka mai da sara bai san ba a shesharin kwaya ne to wannan yana ɗaya daga cikin lamarin abin da ya shafi harkar kwaya shi yasa zaka ga bambanci tsakanin jami'an tsaro wanda musulunci ke tarbiyya da waɗanda ba su ba wanda musulunci ke tarbiya in za su fita jihadi to ayoyin qur'ani da hadisan annaba ake ziga su ke ziga su mutum yana jin cewa ga aljanna nan yana anguwa ko saboda ayoyin qur'ani sun zaburar da shi amma waɗanda ba na musulunci ba sai dai wasu sai sun yi tatil da ƙwaya ba kwa gani eh to ta ina ne wanda kuka bashi amana ya tsare rayukan mutane kun bashi makami kuma dan kwaya ne ba dole ya samu wanda bai kamata bai rara kame wuta haka ba ake yi ba to shi yasa sai manzon Allah ya haɗa a kusan abu guda goma a jere da wanda zai siyo da wanda ya aika a siyo dan ya sha da hadda teburin da za a daura kayan maye sai da manzon Allah yake duka Allah ya tsine musu albarka saboda munin da kayan maye suke da ainihin wato shi to hadisan da annabi ya magana akan haramcin giya ko kayan maye da sai da su cikin al'umma wallahi hadisan suna da yawa ƙwarar gaskiyar gaske wanda annabi ya tsawatar yanzu hadisin abu zarri gifari abu abu darda manzan Allah yana cewa abu darda ya ce a wasani saliri sallallahu alaihi wasallama babban masauyina ya mun wasiya ya ce la tushrik billahi shay'an wa in qutita shirka da Allah ko za a daddada a ka a kona ka sannan ya ce wala tutruku salata salatan maktuban mu'tamidan ba sallar da aka wajabta maka da gangan sai ce faman tarakaha mu'tamidan faqad bara'at zimmatu faqad bara'at minhu zimma sannan sai wace wala al khamra sha kayan maye fa innaha miftahu kulli shari? domin kayan maye shine mabudin kowane irin ainihin wato shari. kayan maye shine mabudin kowane irin shari. to eh, yana daga cikin jarrabawar da Allah ya yi mana ne sai kaga har a majalisar ƙasa an tashi sai wani ya miƙe cikin ƴan majalisa sai ya ce to duk wanda bai da alaƙa da sai da ƙwaya ko shan ƙwaya in musulmi ne ya tashi ya ɗauki ƙur'ani ya rantse da Allah ana yin haka ko bai a ce in kirista ne shi ma ya tashi ya ɗauki bible shi yasa wata wata baranta da madda an ɗauko ta a ƙasar wani in yana shugaba na rantse da Allah ka san in ba aikin ƙwaya ba wala ba zai dauko wannan maganar ko to wayanda ya kamata su hana sai ya zama to suna da alaƙa da abu dalla shi za a hana ita hukumar ndla tana ƙoƙari a wasu gurare shi yasa ma inda son samu ne yadda ƙasar nan take da tarin matasa kuma ake ƙoƙarin shigo da kayan maye don lalata mutane akwai buƙatar su ɗauki ƙarin ma'aikata akwai buƙatar a ƙarfafe su da kayan aikin duk da ya kama don wallahi wannan ƙwayar da ake shigo mana da ita cikin al'umman nan ba ƙaramin sharri ba ne ba ƙaramin sharri ba ne ake shigo da ainihin wato shi wannan abu to shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin ya faɗa cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqud ala ma'idatin in kai imani da Allah da ranar hilla kada ka zauna a kan teburin da yushrabu alaiha al-khamru ana shan kayan maye amma ya za'i kuma annabi ya da labari cewa zai faru ya ce yana daga cikin asharatu sa'a alama cewa duniya ta kusa rushewa kowa ya tashi daga ciki annabi ya ce kayan maye za su yawaita na taɓa yin lacca a gombe na faɗi nau'in kayan maye da yawa to shine wasu suka ba da shawara suka ce a daina faɗa don wani bai ma sani ba in ka faɗa to daga lokacin zai ji har haɗa wani abin ya sha kai ka faɗa dan a guji abin kai kuma ashe baka sani ba yanzu ka buɗe kofar ɓannan shi yasa wahida ba bari da zai faɗe a littafin shi wuqayatul insani min aljinni hanyar da ɗan adam ke biye mu'amala da aljini da yazo yana faɗa sai ya ki faɗa hanyoyin duka saboda wallahi yanzu mutane yadda suka rude kan kuɗi in aka ce ga hanyar da ake bi a samu alaƙa da aljini amma daga ƙarshe mutum zai samu abin da yake so na duniya wani zai ce labe da makarya ne sai ya gwada kuma da ya gwada ya samu jaraba shi kenan sai da hali to nau'in kalan kayan maye yanzu da ake sha mafi karanci a ƙasar nan sun haura kala talatin zuwa arba'in kayan maye abin ma da baka yi tsammanin kayan maye ba ne yanzu an mai da shi kayan maye yanzu asali fetur waye ya taba tsammanin fetur ya kamata ya zama to kayan maye amma wani zai je ya buɗe jarkar sai ya sa bakinsa yana ɗan zuƙar shi kuma da haka ba zai take ya bufa eh abinda ma asalin ba a yi shi ba dan a sha a bugu mutane sun mayar da shi ya koma abin sha a bugu to da haka A'a, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayani a hadisai da yawa waɗanda suke da alaƙa da shan kayan maye. Hadisin Abu Umama Talbahiri haka annabi ya faɗa ce lata zahabul layali wal aryam. Darare da kwanaki ba za su daina tafiya ba. Hatta ta sharaba ta'ifatun min ummati alhamra. Har sai wata jama'a cikin al'umman nan ta ta dinga shan kayan maye. Annabi ya ce sammuna ha bi gairi sun koma sun canja mata suna. eh idan Allah duk kayan mayan ne yanzu an canza musu suna ko ba canza ba ita kanta giyar yanzu wanda suna aka canza mata ba ruwa ake ce mata ba eh maimakon a ce wani dan giya ne sai a ce wani dan wa dan ruwa ne wai yana shan ruwa eh taga ta gani an canza mata suna kamar yadda manzon Allah ya bayanin cewa za su canza mata suna wayannan abubuwan duka duk ana yin su hadisin abu musa al-ash'ari cewa ba asa rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba ne rasulullah wa mu'az bin jabal ila yaman da ya aike su yaman ce musu yubashshira wala tunaffira wa yassira wala tu'assira ku dinga wa mutane bishara su zo su fahimci addini ku daina tsananta ku koyi su addini فقال معاذ سي معاذ إنك تبعثنا إلى أرض كثيرة الأشربة kana aikin mu kasar da suna da ababen sha da yawa fama na shirabu mai za mu sha kala sai manzo Allah yake musu ishrabu ku sha amma wala tashrabu muskila duk abin da ke sama ya ku sha don ne kai mabiyin annabi ne da gaske sallallahu alaihi wasallama musamman ramadana ya zo ka aji To ka ji tsoron Allah bayan ramadana ta koma shan abin da ya shafi harkar kayan mai to shi yasa Allah da ya faɗe su guda hudun shi ya kai amfani da lafazin ɗaya yanzu mun san alhamur farko wal maisuru caca biyu shi ya kawo al'ansabu ƙunga al'ansabu yana da alaƙa da bauta ma wannan Allah don saboda munin kayan maye shi aka kawo innan guda biyu shi aka guwa masu da su da shi Allah ya ce fajtanibuhu to ku nisanci waɗannan abubuwan walmaisar mun san caca sannan al'ansabu shine hijara haular ka'aba kanu addimuna a duwatsun da suke gefen kaba wanda suke mutuntawa al da alusi a tafsirin sai ce wahiyal asnamul mansuba lil ibadati sune gumakan da aka kafa dan bauta sai ce wa farraqa ba'dhum bainal ansabi wal asnami akwai malaman da suka raba suka ce akwai bambanci tsakanin al'ansa da al'asnam suka ce bi annal ansaba hijaratun lam tusawwar kanu yansibuna halil ibada kan an ci al-ansab duwatsun da ba a yi musu sura ba daka sai zamanto suna kafa ta saboda ibada wa yazbahuna innaha suna yanka a guru sai ya ce wal asnam kuma ma su gura go ubbida min dunillahi wanda aka suran tashi ya dauki wata ainihin wato sura to duka da Allah ya faɗa sai ce mana tawrijisun min amali shaytan dukkan su wato huwa al-mustaqzaru abin da yake kazanta ne in ma hissan aw hissan ko ma'anan sai Allah ya ce min amal shaitan <clears throat> naka nan gurin guda biyu ne kawai Allah ya kawo a Qur'ani ya faɗa abu kaza yace min amal shaitan wa dakala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilani hada min shi'atihi wa hada min aduwihi wannan kaga can daga ƙarshe ya ce ƙada haza min amali shaitan annabi Musa ke da to sannan akwai rijis shi rijisun da Allah ya faɗa a nan gudu. a guraren da ya zo a ƙur'ani duka yana ɗaukar ma'anar abin da yake ƙazanta ne ko najasa ne ga waɗanda suka ɗauke shi najasa isi ko majalisa ma'anawi in ban da guri ɗaya a cikin ƙur'ani Allah ya faɗa ya ce ƙulla a ji ma ilayya muharraman ala ta'imin ya tsamuhu illa in ya kuna mai tatan audaman masuwan aula hamatin jirin fa innahu rijisun wannan yana ɗaukar waccan ma'anar da Allah ya faɗa sannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka annahu yas'alu fis sama'i sai yace kadhalika yaj'alu Allahu rijsa 'ala alladhina la minu. sannan wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim وماتوا وهم كافرون وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل على الذين لا يعقلون ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور سيقول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتأردوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس سنن inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum to duka wannan yana bada ma'anar cewa wannan abin datti ne kazanta ne sai guri daya Allah da yake qala qad waqa alaykum rijsun qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa nan rijis yana nufin azaba ne wannan shine inda aka yi istisna'i a cikin alqur'ani to kalma ta shedan da shayatin jam'in su ya zo so 88 a Qur'ani inda ya fara a suratul baqara fa azallahum kuma shaytanu anha sannan kuma ya zo na kira irin su wa hifzan min kulli shaytanin marid daidai ku haka inda wa hifzan min wa hafizna min kulli shaytanin radi inda ya zo daidai ku haka a cikin alkur'ani irin su wa minin nasu man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa bi kulli shaytanin marid wa hifzan min kulli shaytanin marid wa ma huwa biqawli shaytan wa radim to in ka dauka wa'annan guraren su ne inda maganar shaytan ya zo a cikin alkur'ani yana da ma'ana wacce za ta kai kusan guda hudu ko biyar akwai miyagun abokanai ana ce musu shaytan duk wanda yake da mugun aboki to shaytan ne domin asalin kalmar shitan daga shatana ya shutunu shi shine izaba uda an kira shidan da shidan ne saboda ya riga ya nisa daga rahmar Allah sannan ana kiran shidan ne da shidan idza raka idan ya kona shi kuma wancan shidan din asali daga wuta aka yi shi Allah ya faɗa mana cewa wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza kalau ila kaga ba shi dan wancan wanda ake magana ba miyagun abokan da za su zauna su tattauna wani abu da su su Allah ya kira yake musu ila shayatinihim qalu inna inna ma nahnu mustahzi'una sannan akwai yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh wakana wa kana ash-shaytanu lil-insani kazula kaga wanda duk zai batar da kai ya sa ka sauka daga tafarkin Allah wannan shi ma shedan ne sannan akwai alhayyatu aw jinniya maciji wani lokaci yana ɗaukar wannan ainihin wato sunan Allah madaukakin sarki sannan akwai shi kansa iblis din da ake magana a kan shi sannan akwai kangararrun shedanu ana kiransu shiyadin Allah ya faɗa akan annabi Suleiman ya ce qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah sai ya ce fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asaf sannan wash-shayatin kull banna'in wa gawwa ga shaytanun aljani wanda za su yi nutsu su tsamo azurfa da wayi sannan ga abin da ya shafi wannan sannan ka koma kissar alladhina qala lahum an-nas zaka ga akwai nu'aym bin mas'ul al-ashja'i lokacin da Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'ahu sannan yake tsoratar da musulmai yana ce musu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum kaga alladhina qala lahum an-nas ba mutanen duniya suka ce ba shi wannan mutumin da haɗu da musulmi yana ce musu mutanen fa sun taron dangi akan ku fakhshawhum fazadahum imanan su kuma musulmi suka ce wa qalu hasbunallahu Wa wa'annan mutumin da yake faɗan wannan maganan dangin ya tsorata musulmi shine Allah ya ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu to fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mumini ibn al-jawzi ya faɗa yake cewa min amali shaytan yace qala ibn abbas abdullah dan abbas ya ce da Allah ya ce yana cikin aikin shaytan sai ce min tazyin ash yana cikin kawata wa Ya yace idan ka ce ta yaya za a jingina abin a ce aikinsa bayan ba shi shaytan ne ba dan an wani ya je sha kayan mai shedan ne ya sha ko shi ya sha ya kuma wani zai sha kayan maye ya yi sha ta yawa kuma a ce aikin shedan ne sai ya ce faljawawu anna nisbatahu ilaihi majazu nisba zuwa ga shedan majaz ne wa inna ma nusiba ilaihi li'annahu huwa da'i ilaihi domin duk wani aikin banna a duniya wace kira zuwa aikin shedan al-muzayyinu lahu wanda ke kawata wa mutane su zo su aikin to da shi yake kawata wa mutane kuma ga shi dan matsayaci wasu a duniya ya sa ya samu kwarewar da duk wanda zai dora akan aikin banna mataki bayan mataki yake bin sa ka san ko aiki ne mutum ya daɗe yana yana da working experience ko to yanzu nan gurin da Allah zai faɗa mana shekara shedan nawa ya fa buga da baban mu annabi Adamu can aljanna ya fito da shi to kaga tunda yana da shekaru da yawa ya goge ya samu matakan da yake bi ya tura ka zuwa ga Allah kuma yana da haƙuri irin nashi Ewa, <laughs> haka zai tabin mutum haka zai tabin mutum har sai ya tura mutum mataki mataki to sai Allah ya ce fajtanibuhu wannan giyar ku nisance shi sai aka kawo fa'u in ma ta zamanto harfu asifin mabni na ala sukuni ko ta zamanto fa'u in harfu asifin ne mabni na ala sukuni littaqibi saboda shi ana kawo fa'un ana nufin yanzu tun da an ce aikin shi dan ne to nan take kai ku bar abu kamar sun summa amatahu fa aqbarahu kaga ɗan adam da ya mutu nan take ake buƙatar a mai kabari a kai shi makabarta ba a buƙatar fata lokaci kaman fa a ahal maqadu ila na Salatin. kaga ana mala'ika na gama magana fahamalatu hamalatu kawai sai ta dauke ciki tana daukan ciki fanta bazat bihi makanan tana matsa fa aja al makhad ba bata lokaci to tunda Allah ya faɗa mana ya ce min amali Shaita, wannan yana cikin aikin shaytan da kawatawan shaytan to fa tanibuhu nan take ba a buƙatar bata lokaci to kuni sun ta abu da fa ijtanibu fi'lu amrin ne مبني على حسب النون لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل هو ضمير للغائب مبني على الدم في محل نسب مفعول به لعل حرف نسب وتعليل وترجي مبني على الفتح ينسب الاسم ويرفع الخبر قم في محل نسب اسم لعل تفلحون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل والجملة تفلحون في محل رفع في محل رفع خبر لعل فعل أفلح يفلح مصدر سشين الإفلاه me yasa Allah ya ce ku nisance shi in kuka yi tabbas za ku rabauta saboda ana kiran muminai da almuflihuna ne masu samun babban rabo kamar yadda ake kiran manomi a ce masa alfallahu idan ka je gona ka shuka buhu ɗaya ka san gonar da za ta ɗauki buhu ɗaya ka san babba ce ba ya ƙarama gona ba ce kana iya samun buhu dubu ko ba za ka yi samu ba to mumene ana kiransa da muflihuna ne saboda duk wanda ya aiki a duniya in Allah ya tashi baka sakamako ba wai gwargwadon a'a ba yadda za a yi a ce wai yadda kai aiki haka za a biya ka a'a ba ka za a yadda ka san a duniya ka shuka buhu ɗaya ka samu buhu dubu to fiye da haka Allah zai wa bayi sakamako a lahira sa Allah ya sa mu zama cikin na dinnan Allah ya sa muna ciki sannan suka ce wannan fastanibuhu in mun dauka waccan fa'un din atifati sai zaman to la mahalla laha ma'tufatun ala jumlati jawabin nida inna mun ce da Allah ya ce inna malakamuru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan wannan jumla ita ce jawabin kiran da Allah ya mana yace la yace mana ya ku masu imani da ya kira mu haka kawai kira mu ba abin da zai faɗa mana to jawabin kiran to abu kaza da abu kaza da abu kaza datti ne na aikin shaytan sannan in mun dauka fa'un din atifa ce sai zaman to yanzu ita ma wannan jimlar atafi ne akan jawabi na kiran da Allah ya mana in kuma mun ɗauka fa'un ina fiya ce sabon zance ne sai ta mantu Allah fastanibuhu la'allakum tuflihun ita ce ainihin wato la mahalla ina fiya, sabon zance Allah ya to yanzu a wajen malamai suka ce da Allah ya amfani da lafazin fastanibuhu ablagu min at-ta'biri bi lafzi harrama wannan lafazin ya fi kaiwa maƙura sama da Allah ya yi amfani da lafazin harrama لأنه يفيد التحريم وزيادة domin fi'ilin fajtanibuhu yana fa'idantar da haramci da kuma ƙari wa huwa at-tanfir wal ib'ad anhu bil kulliya shine ana nufin funisanci abu watsi da abin gaba ɗaya kamar yadda ya zo Allah yace fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawl az-zur to saboda lokaci yanzu akwai wata matsala watakila mu batta gobe ɗalibai su je su yi bincike sai a zuwa sai a tattauna a kanta yanzu nan gurin Allah ya ce amal rijisun min amal shiƙa to giya najasa ce ko ba najasa ba ce eh najasa ce a daidai su Eh, kaga kusan an ittifaki din da jasa ce to kaga malamai suna da kauli guda biyu akan ta wasu sun ce giya najasa ce wasu sun ce ba najasa ba ce saboda asali sun ce za a kalli abinda aka yi ta da shi ne. najasan amma sai dai ba ku bambanta ba akwai najasa hissi akwai najasa ma'anawi saboda cikin ababen da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na maganan najasa hissi da maganan najasa ma'anawi shin Allah bai ce ya yi amunu ina innamal kuna najasun ba to najasar mushiriki najasa ce hissi ko najasa ce ma'anawi ma'anawi to ita ma najasar giya najasa ce hissi ko najasa ce ma'anawi eh ma'anawi kenan a wajen waɗanda suka ce ma yanzu da kana towa masallaci ka yi daula tinkin tinkin za ka ta'u? sai wani ya watso giya daga sama sai ta taɓa ka za ka iya shigowa masallaci ka yi sallah da ita ko ba za ka yi hawa eh <laughs> yanzu kaga in na lura hatta a masallacin nan yanzu an yi sabani kun kasa gida biyu akwai wanda suke ganin jasa ce hissi akwai wanda suke ganin jasa cewa ma'anawi ko yanzu ka Allah ya ce fajitani gurrijisa minin al-awsani kaga Allah ya kira gumaka ya ce masu mai rigi. shin gunki najasarsa najasa ce hissi ko najasa ce ma'anawi eh ma'anawi to yanzu abin da ke cikin wannan ayatin da Allah ya faɗa abu hudu aka faɗa alhamru aka ɗan almaisaru sannan akwai gumaka da karin kibau sai ce dukkan su min amalin shaitan shin ita giyar yanzu ita ce za mu ɗauka najasa ce ita kaɗai ga waɗanda suka ce najasa ce wato hissi wacce in ka taɓa ta ka taɓa da gasa ko ko a'a dukkan su guda huɗun, da tatan da gumki da karin kibo su ma za a ba su wannan hukuncin an fahimta yi ko ko a'a ita giyar ita kaɗai ke da wannan hukuncin Eh? kenan in mun ɗauka cewa najasa ce hissi ba waɗanda suka ɗauka najasa ce hissi idan kana wucewa sai wani ya taho da gunki sai gunkin ya taɓa ka don sai ka wanke gurin eh? to yanzu kunga wannan shine mahallinsa matsala ce ta tattaunawa tsakanin malami to kuma su wallahi suna da dalili qur'ani da sunna da waɗanda suka ce haram wannan najasa ce hissi da waɗanda suka ce najasa ce ma'anawi gobe in Allah ya kai mu za mu tattauna ta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine saboda haka akwai gima-giman malamai tun daga ɗab'a ta tabi'ai ɗaliban sahabbai da suke da wannan a akan wannan matsala hikiman sanin wannan ita matsala irin wannan da malamai suka tsara wa juna ilimi ba matsala ba ce da ya kamata a ce an mayar da ita ta rigima da zagin juna wani lokaci hatta sai ga dambe da raba masallaci an fahimta yi to an ƙara wa juna ilimi tsakanin malamai akan wannan in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe mutane sa ji dalilan waɗanda suka ce najasa ce hissi da dalilan waɗanda suka ce mai najasa ce ma'anawi don su al'allamatar usaimin duk suna cikin wanda suke ganin ba na dasa ba ce sai na dasa ce ma'anau suna ciki eh Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to ana nuna lokaci ya yi zami ƙoƙari mu tsaya nan sai a biyo mu bashi gobe saboda haka kuma ɗalibai sai a je a bincika wataƙila wani ya binciko abin da mu ba mu kai kanshi zuwa gare shi ba amma dai a sani wannan saɓanin da wannan rigimar akwai ta tsakanin malam an fahimta yi to irin wayannan matsalolin ne duk wanda ke neman suna in ya je karanta karanto su sai zai tada kura kawai su kuma yan jaridun mutum na ko wanda ba su da abin yi ke gana zuwa da manya-manyan kyamarori eh, ana takara mutum lasibi ka ana cewa to a kan makallawa me zaka ci akan wannan matsala da ka taso da yake sai ga mutum yana dan bubbuda yana alhamdulillah ka san mutane da jahilai ne ba karatu suke ba cike sai ga an koma gari duk shi ake labari ana cewa kuma wani dama haka ke so ya ko wata matsala wacce bata shahara ba shi ya shahara da ita alhali ba matsala bace da take sabuwa matsala ce zaka samu in kana karatu sama da shekara dubu malamai sun tattauna ta tuni sun ajiye matsalar sun yi gaba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka yi riko da shugabannin da hannayensu Allah ka sa su zama rahama a mu da tausayi Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu muna roƙon Allah matsalolin rashin zaman lafiya da tsaro da ake fama nan da can Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su don tsarkin sunayenka kowa da bukatarsa a nan ta alkhairi Allah ka biya masa Abin da muke jin tsoro na shari ko yana kusa da mu Allah ka nesanta mu da abin na alkhairi kuma muna roƙon Allah ta'ala ya nesanta mu daga abu wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wurin alkhairi muna roƙon Allah ya tsare shi ya tsare masa imanin sai tsare masa mutuntinsa. muna roƙon Allah kada Allah ya kawo ranar da makiya za su yi dariya akan sa don ƙarfin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram